الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء البركة إنما أنا بركة da haduwa a wannan masallaci mai albarka na karamba domin ci gaba da tarjamar littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kai mana buɗi daga gamdakatar arama zai taso mana آية ولا يأتري أولي الفضل منكم دوريها ما شكبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن إن الله هو الحق المبين بارك الله فيك أجي من فسر وانا آيامي البركة ولا يأترئ الفضل منكم كرم أبو تفل لا أتكنك سرنسي والساعة ما أبو تنين واد وداتا سرنسي أكان أن يؤتوا أي بمعنى ألا يؤتوا بذا سرنغبا أولي القربى مكسنتنسو والمساكين والمساكين da talakawa wal muhajiri na fi sabilillah da kuma wanda suka yi hijira saboda Allah mun yi bayani daidai gwargwado a jiya daure da muke so mu yi a yanzu shine shin manya-manyan zunubai suna rushe ayyukan lada manyan zunubai suna rushe ayyukan lada idan mutum ya yi ayyukansa na rara kuma sai wasu kantama kantaman zunubai shi wa'inan zunuban za su zabge wa'ancan hmm? ba su tafi da su ba ko kaga ayar ta nuna haka kaga da aka ce kar masu falala da wadata a cikin su rantse su ce ba za su ba ulil qurba makusanta ba kaga mistah makusancin sai na abubakar ne wal masakina mistah miskini ne da talaka ne wal na fi a anan kalma take kaga duk da na cikin wanda suka yaya ta kazafin da aka yi yaratu na Aisha ko mummunan abu ne babba amma Allah subhanahu ta'ala bai rushe masa hijirarsa ba saboda wancan babban zunubi dai an gane me muke so mu ce wato ba babu wani zunubi da yake rushe ayyukan alkhairi gaba ɗaya sai shirka La'in in ashrakta la yahbatanna amalu kana yin shirka to duk yawan ayyukan kana alkhairi duk sun rushe gaba daya amma banda sauran zunubai duk girman su ba sa rushe maka ayyukan kana alkhairi sai dai me sukan cutar da aikin alkhairin ko kuma aikin alkhairin ma ki tasiri tun dan an je lahira ai mawazin ne ma'aune ne guda biyu da ma'aunin aikin alkhairi da ma'aunin aikin sharri to in manya-manyan zunuban suka zama sun fi yawan aikin alkhairin kaga sai zama ake alkhairin ba zai amfana maka sosai ba shine fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunan sana alkhairi zama shi rinjaye to nan ya rabauta wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunan na alkhairi shi ya zama aka rinjaya ya zama shine mara nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa sun yi asarar kawunan su kuma duk da haka akwai nau'ukan zirban da su ma suke cin aikin alkhairin kamar mai kamar zalunci kamar zalunci idan mutum yana yin aikin alkhairi a bangare guda kuma yana yin zalunci zalunci shine kamar kazafi yana ciki kai wa mutum kazafi bai ji bai gani ba ka masa shari kenan ka zalunce shi yana ciki ka dake shi yana ciki ka ce masa dukiya yana ciki duk wani nau'i da zaka ci haƙƙin wani to yana ciki to shi ma wannan yakan cinye wa mutum aikin sa na alkhairi ranar lahira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisul iflas atadruna man al-muflis ko suka ce qalu ya rasulullah al-muflis fina man la dirham lahu wala mata' wanda ba shi da cash ba shi da properties wato wanda ba shi da ruwan kuɗi kuma ba shi da kadara shine talaka manzala na tambaya waye talaka sai ke cewa talaka a cikin al'umma ta ba ne irin wannan zaton da kuke ba talaka a cikin al'umma ta mutu yanzu wanda ba shi da cash ba shi da property ba shi da ruwan kuɗi ba shi da kadara ai shine talaka ko amma manzala ce talaka na sosai talakan gaske shine wanda zai talauci a lahira wane ne shi wanda zai zo ranar lahira ga ayyukan alkhairi ya zo da su kuma ɗaya ɓangaren gashi ya zalunci wane ya ci mutuncin wane ya ci zarafin wane yawa wane ƙazafi ya raki wane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ga ɗauke aikin alkhairin sa ana ba wa wayannan ana ɗauka aikin alkhairi tunda ranar babu babu kuɗi da za ku warware in karanci dukiyar mutum a duniya ka cinye to ranar lahira in da karanta babu dala a ranar in naira ce ma ba naira duk wani abu da karanta babu shi a ranar haka za a je Allah babu komai sai aiki mun faɗi hadisi manzala cewa abubuwa guda kusa na bin mutum biyu su dawo ɗaya zauna ko wannan aikin naka shi za a yi ta tafiya shine abokin tafiya to haka za a je ba kowa sai aikin ana bin ka bashi dole da wannan aikin ne za a biya to kaga wannan nau'in ma yakan sa aikin alkhairi ya tabu kai aikin alkhairin amma ba kai zaka mora ba wani ne can za ka mora shi yasa yanzu kana zaune sai ka mutum sadakar ko kyautar da ba za ka iya wa mahaifinka ba ranar lahira shi ne mai shi ne ka ci mutuncinsa ko ka ci zarafinsa ko ka yi da shi a ranar lahira yau mai firin marumin min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi duk me ake tsoro ne kai ya kusho na ba cikin ladanka ko ko kai ya nemi wani abu a tare da kai to amma a wannan ranar za ka ɗauki wannan kana ji kana gani ko a ɗauka ko kana so ko baka so a biya wanda ka ci zarafinsa a ɗauki sallarka a bashi a ɗauki sadakarka a bashi har dai sai an warware manzo ana ce to me irin wannan aka gama da aikin sana alkhairi bai biya bashi da ake bin sa ba to kuma sai a ɗauko sharrin wayancan sai a lafta masa sannan a jashi a tafi da shi jahannama Allah ya kake yashi to ga wannan ayat tana nuna mana cewa mai adalci irin addinin musulunci in kana da ayyukan alkhairi to ba a manta maka su a addinin musulunci babu inna sayyati minal alhasanat babu wannan abin da ake da shi inal hasanati yudhibna sayiat e eh, aikin alkhairi shi yake share na sharri aikin alkhairi shi yake share na sharri da haka yanzu ka duba ga adalci irin addinin musulunci giya ce fa yasalunaka 'anil khamri wal maisir sai ce qul fihi ma ithmun kabirun ana tan suna tambaye ka game da giya da kuma caca sai manzo Allah ya ce manzo Allah faɗa musu qul fihi ma ithmun kabirun hakika akwai wani zunubi babba amma kuma manafi'u linnas akwai kuma dan amfani a ciki ga mutane ko wasu na karuwa da harkar giya wasu na karuwa da harkar caca amma kuma girman zunubin illolin matsalolin sun fi yawa kuma lokacin da muka fassara alkhairi sa tahsabuhu sharra lakum bal huwa khairul lakum mun ce alkhairi ba wani abu bane ba sai abin da alkhairin sa wato abubuwan amfani suka fi na sharri a cikin sa shi kuma sharri shine abubuwan da cutarwa fi amfanarwa a cikin sa to kaga giya ta zama ba alkhairi ba kenan saboda manafi' din qalil ne ism din kuma kabir ne ko to shi yasa to dan haka in ka tashi zaka yi adalci akan abu koma menene to ka duba musamman zaka yi nasiha ko zaka yi wa mutum jan hankali in ka je in ji malamai suka ce ba zuwa zaka ka nuna masa cewa shi gaba ɗaya kai disqualifying ɗinsa ba ka nuna gaba ɗaya shi kwata-kwata ba shi da wani alkhairi a yi kokari ka zakulo in wasu bangarori nasa na alkhairi a doron ma'ana kulfi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas ka ɗebo wasu abubuwan sana alkhairi ka yaba masa akai sannan kuma sai ka ɗebo wancan bangaren mara kyau sai ka ce na da kyau a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza sai abin ya fi garawa almuhim dai Allah yake cewa wal na fi sabilillah duk da abin da mislah yayi amma ba a ce ba a goge masa wannan ba tunda da yi hijira saboda Allah sai ma da ce fi sabilillah ita tabbatar da wannan cewa muhajiri ne shi yayi hijira fi sabilillah kuma wancan aikin da aka yi bi shak wancan aikin da ya fada na kusure bai shafe masa wannan aikin nasa na alkhairi ba وليعفوا وليصلحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ألا يتشهقك إن الذين وإند يرمون سكي قذفي سكي جيبا المحصنات كتنققوا wanda sai kare kansu daga fara cikin alfasha al-ghafilat wanda suke gafalallu me yake nufi da gafalallu akwai wanda shi yana kare kansa daga alfasha amma zuciyarsa kullun tana raya masa an gane zuciyarsa tana raya masa sai yana kokari ya danne me zuciyar akan wannan akwai kuma wanda shi kwata-kwata ma ko a jikinsa alfashin ma ba ta zuwa ko a ƙwarwarsa kaga wannan gafili ne shi a gafala ma yake akan harka alfasha ko tuna ta ma baya a ce wani magana alfasha yana rayawa ko kawo ta aka baya to kaga wannan ka jefe shi da alfasha zaluncin ya kai ya kawo ai saboda shi ko aka baya kawo abu shine ma'anar ghafilat shine Allah ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat hakika tabbas wayanda suke kazafi suke jifan al-muhsanat katangaggu masu kare kansu daga fada cikin alfasha al-ghafilat wayanda kwata-kwata ma ba sa kawo alfasha a zuciyarsu almu'minat kuma muminai da Allah da annabinsa lu'inu haƙiƙa wayannan Allah an ce su fi duniya wal akhira a duniya da lakhirah walahum azabun azim kuma Allah ya yi musu tanadi ta azaba mai girman gaske to wani ayar kafin mu mu kuma kallanta an ce lu'inu fi duniya wal akhira. Allah an ce su a duniya da lahira suwaye masu ƙazafi ga al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat katangaggu ga falallu kuma mu'minai kaga mun kuma wuce wata aya a baya wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu dun mun yi wannan bayani ko akan wani abubuwan guda uku kaga wancan gaba ɗaya ana magana ne generally akan dukkanin mumini nan kuma ana magana akan matan manzan Allah musamman sai da tana Aisha to sai wasu malaman suka ce kaga an can aka ce illal ladina tabu aka faɗa abubuwa guda uku in ka jefi wacce bata ciyo bata gani ba ko wanda bai jiwo bai gani ba da alfasha sai ya kawo shaidu guda hudu in baka zo da shaidu guda hudu ba to sai a zane ka bulala tamanin sannan ba za a sake karɓar shaida ka ba har abada sannan kuma kai ɗaya ne daga cikin fasikan mutane sai dai wanda ya tuba nan kuma sai aka ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati mai hukuncin su lu'inu fi dunya wal akhirah sanan walahum adhabun azim an gane bambancin ayoyin ko Sannan ba ya wani magana cewa ilal ladhina tabu ba kawai sai aka shiru shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin duk wanda ya yi wa matan manzan Allah musamman sai da tana Aisha kadafi to nan koma ya tuba ba shi da tuba saboda ai ayar ba ta faɗi tuba ba kamar yadda ayi farko ta faɗi tuba ta ce za a tuba an yi kaza an yi kaza za a tuba ita kuma wani ayar cewa ta lu'inu Allah an ce su fi duniya a duniya wal akhira da kowa maka hukuncin duniya la'antar lahira tana nan tana jiran ka in ji wannan malaman daga cikin su akwai ibn abbas amma sai da jumhurin malamai suna ganin a tsoratarwa ce dai wannan yana nuna maka illar abin wannan muninsa ya fi wancan to amma me za ku ce akan ai ba a faɗi tuba ba suka ce ai saboda daman babin tuba a buɗe yake gaba ɗaya ayoyi da yawa sun yi bayaninsa na haka ko an faɗa nan ko ba faɗa ba babin tuba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ko wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tun daga kan shirka wanda shine mafi girman sabo abin da ya kai ƙasa duk Allah subhanahu wataala yana gafarta ga wanda ya tuba amma ga wanda bai tuba bane ba shine la yaghfiru an yushraka bihi an gane ayat suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi liman lam yatub kenan liman lam yatub lakin wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yana yafi abin da yake kasa da shirka ga wanda ya ga dama ko ya tuba ko bai tuba ba saboda me in ba faɗa ka ba ai ko shirka ce mutum ya tuba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ko shirka ce mutum ya tuba ai ana yafewa ko inda bai wannan takdirin ba ga ba za a gane ayat ba sosai kenan ayatu tana nufin ko ka tubo ko baka tubo ba za a yafe ma shirka ba a ba kuma haka take nufi ba an gane to shi yasa wannan ayat da ire-irenta irin su qul ya ibadi ladina asrafu ala anfusihim Eh, irin su walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harama allahu illa bil haqq wa la yazinu wa man yudha'af adhab yawm al qiyamati wa yakhrud fihi muhana illa man taba duk ayoyi dai burjik da suke magana akan tuba haka sun shigo nan da haka mummunan abu ne kai wa matar manzo Allah kadafi amma kuma in kai za a ce babu tuba akwai tuba in ji jumhurin malamai sai dai wasu malamai suka ce a ai akwai bambanci akwai abubuwa guda biyu akwai bambancin mutum ya shiga cikin masu ƙazafi kafin a saukar da ayoyin suratun nur ko a wannan lokacin da aka zo aka fara yadawa lokacin ba a da tabbas wasu suna ganin abin zai iya faruwa kafin a saukar da ayoyin suratun nur kafin Allah subhanahu wataala da kansa i bayani ya ce gashi gashi abin da ya faru wannan maganganu duk ƙarya ce ifkun da kuma wanda bayan Allah ya saukar da ayoyi ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun kuma ya zo ya maimaita wannan magana kaga wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala ne kaga wannan hukuncinsa daban akan wancan abu na farko kenan da zamu duba abu na biyu da kuma shi ma zamu duba shine akwai banci? kaga da aka tashi a cikin sahabban da suka taba sayar tana Aisha da wannan maganar akwai Mistah akwai Hamna akwai Hassan duk an musu bulala kuma Allah ya karɓi tubansu ana ganin misali ita Hamna bintu Jahsh ai uwar Zainab bintu Jahsh da hamna da zainab bintu jahish da aisha suna kusan kankan kan a gurin kishi saboda zainab tana ganin za ta iya gwada kafaɗar ta na na aisha duk ita ma abin da za ta za ta to amma zainab ita ba ta shiga cikin wannan bayanin ba kamar yadda na aisha ta ce a sama allahu bi wara'iha allah ya kare ta saboda tsantseninta da addininta amma ita hamna sai ta amfani da dama tunda ana kankan kan da yar uwarta da wannan kuma ga wata damar da za zo ta bugo jirgin waccan ko in yi so wannan sai ta yi kasa ita kuma ta ta yar uwar ta daga sama kaga ai ba wani mummuna ba wai so take ta ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaga bambancin abin shi kuma Hassan bin Sabit da eh, Misnah kawai suna ganin abu ne da ke garawa a baki ba taunawa ba kamar yadda Allah ya faɗa wa taquluna bi afwahikum ma lasakum bihi ilmu ba su hararo illa ran ba su ringa maimaitawa amma daga baya suka suka tuba na hakika kuma Allah ya karɓi tuban su sabanin shi Abdullah bin Ubay bin Salul shi me yake so so yake ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to gan ka kalli bangaren sa shi yasa Allah ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim haka shi bai masa ma wani hukunci a duniya ba sau dama shi babban burin sai ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abubuwan guda biyu za a duba duk wanda ya wasai da tana Aisha kadafi bayan saukar ayoyin nan to za a duba abubuwan nan guda biyu ya kare ta ayar alqur'ani kuma sanin shin burin sai ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ya shiga wani babin na daban shi yasa zagin sahabban manzon Allah gaba daya wanda yake zagin sahabbai sunansa fasiki a gurin malaman addinin musulunci amma wanda yake zagin sayyidatuna Aisha za a duba akan me yake zagin ta wani abu ne na daban shi ma sunansa fasiki amma akan wannan magana ne sunansa kafiri saboda karyata ayoyin alƙur'ani ne mai girma إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة mun sha fassara ma'anar la'ana shine mai korewa ta hanyar kaskantarwa kamar yadda ake korar kare ko shine a kori mutum ta hanyar kaskantarwa fi duniya wal akhirati wa lahum azabun azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi bukhari da muslim yake cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat qila wa ma hunna ya rasulullah yace ku guji ku zama ba ku babu abubuwa guda bakwai masu turmutsa mutum a cikin wutar jahannama masu halakar mutum auyu bi kohunna bi ma sabu ko auyu hulikuhunna wato zunubai masu halakarwa guda bakwai suka ce su waye su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashirku billah na farko inna shirka la zulmun azim la in ashrakta la yahbatanna amaluka shine shine zunubi mafi girma wanda kuma ya fi halakar da bawa akan kowane zunubi na biyu wa sihir da tsafi tsafin da yanzu ake rainawa ake daukar sa ba komai ba mutane da yawa suna sallah suna tsafi tufka da warwara wallahi abin ya shiga ya zama ruwan dare wasu ma suna ganin ai sai da shi musamman ga 'yan siyasa da mata 'yan siyasa da mata kan abin ya yawaita a cikinsu da wasu daga cikin ba'ari na 'yan kasuwa to lallai sihiri shine mai matsayi na biyu bayan shirka kamar yadda manzo Allah ya bayyana a wannan hadisin saboda me sihiri ma ya kafirci ne wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ko Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru me yasa yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على مكان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا من فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة duk wannan abubuwa ne suke nuna cewa sihiri kafirci ne wajen guri hudu ko biyar a cikin ayar da yake nuna cewa sihiri kafirci ne to naka sihiri kafirci ne mai sihiri ya kafirce wa Allah subhanahu wataala kamar yadda ayar ta nuna sannan idan ya kisa da sihirinsa hukuncinsa a kashe shi duk abin da ya ta hanyar sihiri hukuncinsa wannan abu kamar yadda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa to ko da hanyar sihiri ya kisa shi ma kashe shi za a yi an gane to manzo Allah da yake cewa wa sihir da sihiri shine na biyu a cikin abubuwan da suke halakarwa zunubai manya manya wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta ba tare da dalili ba ba tare da wani haƙi na addinin musulunci ba to shi ma yana cikin manya-manyan zunubai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima jazaohu jahannam uwa guda biyar shi ma tattara wanda ya me ya kisan kai dan haka mataran manzo Allah yana dawafi a Ka'aba yake cewa Ka'aba kina da girma kina da yace amma wallahi ran mumini ya fi ki a gurin Allah subhanahu wataala girman ka ba amma jibran mumini Aka dai dai ayoyi da yawa da suke nuna illar kisan kai illar kashe rai wanda aka kashe zai zo da kansa ranar alkiyama da jijiyoyin suna fetsar da ruwa ya shako wanda ya kashe shi ya nufi arshin Allah subhanahu wa yana cewa ya Allah ka tambayi bawanka wannan me yasa ya kashe ni a ranar da mai hukunci shine Allah subhanahu وتعالى نعم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم da cin dukiyar maraya shi ma yana cikin manya-manyan zunubai eh ina inna ladina yakuluna amwal yatama zulman inna ma na fi butunihim naran wanda yake cin dukiyar maraya dan zalunci akwai wanda zai ci ta ba dan zalunci ba eh akwai wanda yake rike da dukiyar maraya yana juya masa ita yana ƙoƙarin ya kare ta ya haɓaka ta to kuma ba shi da hali to nan ba laifi dan ya ci bil ma'aruf wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'aruf. wanda yake mai hali ne yana da dukiya Allah ya hore masa to kamata ya juya ta fi sabilillah wanda kuma talaka shi ma to a ce zai juya ta kuma shi ba zai samu wani abu a ciki ba kaga zai tafi dole je ne muna sai wannan din ta iya lalacewa to a sai ya ci bil ma'ruf daidai yadda shari'a musulunci ta yadda ya kamata ne kwararru a duba aikinsa nawa ya kamata a bashi mai irin wani aiki nawa ya kamata a bashi kuma shi ma ba kike da kike zai ba to sai duba kadarin kada min da dukiyar za ta ringa ci gaba da gudanawa kuma shi ma yanda ba zai kasa ba zai gaza ba to naka ne wanda ya ci dukiyar maraya dan zalunci Allah ya ce wallahi inna ma yakuluna fi butunihim naran ba abin da yake ci a cikin cikin sa ma sani ya san da sani sai wutar jahannama kuma sannan wa sayaslawna sa'ira da sani zai fada cikin wutar jahannama a soya shi a ciki abu na gaba shine cin riba abu na hudu shine wa akalu riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas in ka ga masu farfadiya a lahira masu cin riba kenan a lahira mutane suna zuwa da nau'o'i daban-daban kowa nau'in sai na nuna aikinsa ko za ga muminai gurran muhajjalina min atharil wudu wani tambari ne wani bajo ne wani simbol ne na alama na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga wasu kamar kiyashi masu girman kai kenan e sai Allah ya kaskantar da su a wani rana kowa mata ke su yake za ga wani sanar paralyzed masu shanyayyen duki, su kuma wayannan fa masu rashin adalci a tsakanin matansu yana da mata biyu ko fiye da biyu sai ya karkata gurin ɗaya to wannan sai ya tashi a karkace a ranar lahira to alamu dai kala kala to in kaga wanda yake da farfadiya yana bugun inna to shi kuma wannan mai cin riba ne la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله min. ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ربتنا جنيوب janyo أي kala-kala. aha sai mai wata walli yau zahaf da juyawa da guduwa ranar da aka zo za a yi yaƙi za a gwabza tsakanin muminai da kafirai to idan aka ce ga ka a sahun muminai can kuma ga sahun kafirai sai ka juya ka gudu ka ka sage wa muminai da kake tare su gwiwa ka karfafa wa kafiran da suka zo gurin gwiwa ko su wayannan za su fara jin tsoro gafa wani ya gudu su kuma wancan za su ƙara jin ƙwarin jiki ga fa sun fara guduwa to shi yana cikin manya-manyan zunubai sai na bakwai din wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat wanda muke tare da shi anan shine yin sharri yin qadafi ga wanda suke katangaggu ga falallu mu'minai wanda suka imani da Allah da ranar lahira to yana cikin manyan manyan zirbe ranar alqiyama innal ladhina yarmuna al muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim kanu yamalun كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin Allah ya ce suna da la'anta a duniya da lahira kuma sanan suna da azaba mai girma a wace rana yawma tashhadu alaihim ranar da za su musu shaida su waye za harshen su da suka garera suna faɗa da shi ko harshen da wannan zai faɗa wancan wancan ya faɗa wancan to zai musu shaida ranar alkiyama wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu zai shaida musu mai bima kanu ya'malun da abin da suke aikatawa yawma idhin a wannan ranar ranar alkiyama yofihimullahu dinahumul haqq Allah zai cika musu hisabun su jikakke Imam Abul Fida Ibn Kathir ce din da kana ce dinahum a cikin dinahumul a cikin alqur'ani yace ana nufin hisabun su kenan alhisab shine addin shi yasa balarabe ke cewa kamata dinu tudanu ko wato inda kai haka za a me za a saka ma to wa yawma idhin wa fihim Allahu dinahum alhaq ay hisabuhum shi yasa a cikin suratul fatiha ma an ba kuma ta mun fassara muka zo maliki yawmiddin ko muka ce mamallakin mai mulki a ranar sakamako ranar da za a saka wa mutum da aikinsa na alkhairi da kuma aikinsa na shari shi ne Allah ce yau mai zini wa fimun Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaq mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Bukhari da Muslim wataran sai ya dariya sahabbai suka tambaya me yasa kai dariya ya manzo Allah sai ya ce ina mamakin al'amarin ɗan adam zai ce wa Allah alam tujirni min adh ya Allah baka ce ka kare mu daga zalunci ba tunda ka ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ko al-mulku yawma menene la zulma al-yawm alyawma yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm shi Allah baya zalunci gurgurdan kwayan zarra Allah ya ce haka ne an kare ka daga zalunci sai ce fala ujizu alayya illa shahidan min nafsi to tunda dai haka ne ya Allah ni ban yarda da shaida ko shaida kaina ni zama kaina shaida haka da Adam zai faɗa Allah ya ce shi shi bai yarda da shaida kowa ba tunda dai an ce ba za a yi zalunci ba to bai yarda da shaida kowa ba shi da kansa zai wa kansa shaida ka ko kai zaka yi kanka shaida ai kaga ka faɗi sai Allah ya ce to shikenan kenan kai din tunda haka ne an bari kai shaida yi shaida shine al ala afwahihim ta daman ba Allah ne ya raba komai bai ba kowa aikinsa ido ya ce kai aikin ka gani ko ne ya bashi ji ko ne Allah ne ya rarraba wannan aikin daman shi ya ga dama ya haka inda ya ga dama sai canja to ranar sai a ce baki to ishiru kai yau an ɗauke maka wannan aikin dakata ta kunne yanzu sai a ba gabai dama a ce duk kuyi bayani shi yasa duk gaban ka rekododin Allah ne wallahi duk gaban ka ta jikinka ba rekoda ce take wa Allah aiki shaida ce a ranar alkiyama za ta yi bayani shikenan to sai wannan bayanin ya fito al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sai hannu ya fara bayani na taba kaza na dauki kaza na yi sanin akan kaza na yi kaza na ita bayani ido sai bayani gaba ɗaya gabobi kowanne bayanin duk ayyukan da ya yi shikenan in sai gama bayani tsaf to sai a sake baki shi ma ya shiga da bayani shi kuma sai ce to dama ya ku nake karewa ne su ya kalla kunna dama duk abin da na so na yi ko na so na kare da kun yi bayani ba shi ke nan na haka babu inda za a doje wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da ga shaidar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in shahid ga shaidar mala'iku ga shaidar gurin da kake yin ibada inda kake aikin alkhairi na ma ko aikin alkhairi ko aikin sharri ga ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ga shaida gabbanka ba wanda baya ma ba ta inda zaka dojewa wa Allah subhanahu wataala shi yasa ba wani security a duniya da yafi security irin na Allah subhanahu wataala babban security a duniya shine takawa ko shine ittaqilla haythu ma kunta duk inda kake kasan Allah subhanahu wataala yana me yana tare da kai wucin kisar da ake kawo wai malamin yara ne ya musu karatu akan muraqaba me muraqaba shine jin Allah yana tare da kai ma'anar muraqaba kenan to da ya musu karatu sai yake so ya jarraba sun gane karatun ko ba su gane ba sai ba ko ne daga cikin su wani tsuntsu ya ce to ko ne da duk inda ba wanda yake ganin sai yanka su kimanin biyar ko wani ɗaya daga ciki itafi in ya waiga ya waiga sai ga wata dabba sai ya ƙara gaba in yi waga ya waga sai hango haka dai suka ta yi duk kowanne su duk wanda ya je ɓu yake tun ba wanda ganin sai yanka ita in dai ka tabbatar ba a ganin ka ba wanda yake ganin ka to ka yanka suka je su biyar din nan duk hudu kowannen su ya yanka sai ɗaya ya dawo suka yi masa dariya gaula bai iya ɓuya ba bai iya zuwa ifake ba sai malam ya ce ko ya aka yi suka ce aini da naje na hau kan bishiya ne waye ne waye sai na yanka ni kuma na shiga rami babu kowa sai na yanka na shiga kogo na shiga soro kai kuma ba yace ce duk inda yaje in ya gaba kowa sai ya tuno kuma Allah yana ganin sa in ya gaba kowa sai ya tuno illa huwa rabi'uhum illa huwa sadisuhum wala adana min dhalika wala akthara to kaga karatu ne aka wa yara amma kowanne ya kai kamata ya ji aka yi kamata ka ko a yanzu ana sa kyamarori a wasu guraren ana samun saukin crime ko saboda kyamarori to shi yasa wasu daga cikin kasashen ba ba suna encouraging din addini bane dan wasu karan kansa addinin a saboda addini shi yake control din talaka da mai kuɗi in sai ga mu a cikin mutanen mu kasashen da suke da addinin musulunci suna da saukin kashe kai ko kaji mutum ya kashe kansa ana samun sauki sosai me yasa saboda wannan addinin wanda kuma duk zai iya kashe kansa don ya kashe ka ba wani abu bane ko ba haka bane wanda duk zai iya kashe kansa don ya kashe ka ba wani abu bane mutum zai iya ah, so nawa ana samu zaga irin wancan kasashen mutum ya harbe da yawa kuma ya harbe kansa shikenan an huta wa za a kama to duk an tafi dai eh yan bindiga daɗi ba to duk irin wannan to amma ba wani security duk kasashen da ake da kyamarori da komai wanda ya tabbatar zai iya tserewa wannan ɗaukar ta kyamara to zai yin alkafura. amma shi ko addinin musulunci saka maka yake duk inda kake shi isa manzo Allah ma ya baka wani ya baka wani alat yace wal ismu ma haka fi nafsika inda kai muminin ne to da kaji wannan gaban ka yana das das suna wani gari a hanyar bauchi to nan sabo kenan eh wa karita an yattali alaihi nas baka so kowa ya gani yana das das din to lalle wal ismu kenan ana faɗa maka ƙwararwa tana kaɗa ma kenan kuma sai ka ringa tana da cewa akwai shaidun Allah ta ko ina ba inda zaka layance musu gabar da kake yin aikin da shi ita ce babbar shaida ta Allah subhanahu wa wata'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin aran ranar da Allah zai cika musu addinin su na gaskiya abinda kai shi za a yi ma man ya'mal su'an yujza bi kama tadinu tudan ko shine yuwafihimullahu dinahumul haqq abinda kai kama inda a duniya ba za ka shuka shinkafa ba ka sare ko ka shuka gero ka sare za ka girbe shinkafa wani aya babban wa'azi ce wato ka duba ka ga kake aikatawa anan a wannan ranar bayan wa'annan shaidun gaba daya to kuma fa abin da ka shuka shi zaka girba shine wa fihimullahu dinahum alhaq na tabbas sannan wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin kuma san Allah shine tabbas babu dar a cikin kasancewar Allah subhanahu wata'ala dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir sannan bayan kasancewar Allah tabbas ne kuma alƙawarin sama inda Allah haqq alƙawarin sama kuma tabbas gaskiya ne abin da yake faɗa ka ɗauka ka ganshi kawai kamar ya zo ya wuce shi san Allah ya tashi bayani bayanin Allah subhanahu ta'ala ba irin bayani na bane ko naka kai da ni wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ba za ka ce wani abu za ka yi shi nan gaba ba sai ka ce insha Allah saboda gaban baka da shi amma shi in Allah in ya tashi faɗar future sai ya ce mata madi sai ya ce maka ata amrullahi eh al'amarin Allah ma ya zo ba zai zo ba ya zo fala tastajilu wai suna ta cewa yaushe ne kiyama yaushe ne Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu ai ya ma zo wannan kawai ko da shi past tense ne ai wannan ba wai future bane ya riga ya zo saboda tabbas zai zo ya riga yanke masa hukunci subhanahu wata'ala da haka alhaq sunan Allah ne subhanahu ta'ala daga cikin sunayen Allah shi yasa in ka sa danka abdul haqq diyai ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ويعلمون أن الله هو الحق المبين كاكرمت آية تقبل نعم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما ما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أحسنت أحسن الله إليك ألا الخبيثات كزاميمات للخبيثين سنغ كزاميمز والطيبات والطيبات tsarkaka tsaftatattu daɗaɗa mata liɓayyibina suna ga tsarkaka tsaftatattu daɗaɗa maza sai ce ula'ika wa'yancan da ake magana a kansu ake musu sharri ake musu ƙazafi ake musu jumhuru ake musu ƙage mubarra'una ababen wankewa ne sun yi bara'a ba su ba wannan sharrin ba wannan sharrin ba su mimma ya ƙuluna daga duk abin da munafukai da wanda suka taka musu baya suke faɗa hasali ma Allah ya saka musu lahum maghfiratun Allah ya ce ya musu tanadin wata gafara wata maghfira babba ina muka gano wannan saboda tanwini lahum maghfiratun wa rizqun da wani arziki karim mai girma mai karanci kaga abin ya tashi da abin da ake ganin su a fili kamar sharri ya koma alkhairi a tare da su to kama alkhabithatu lil khabithin malamai suna da fassara biyu akai alkhabithatu kazaman kalmomi lil suna ga kazaman mutane wal haka kazaman mutane su suke da lil khabithat kazaman kalmomi da kazaman ayyuka an gane wa tayyibatu haka tsarkakan kalmomi da ayyuka littayyibina suna ga tsarkakan mutane wa tayyibuna kuma tsarkakan mutane littayyibatu su suke da tsarkakan kalmomi me haka yake nufi gwari-gwari idan mutum na kirki ne zaka je na magana ta kirki ko zaka yana aikata ayyukan kirki ayyuka na kwarai amma idan shi oko ne koma da za ka ji kamar yadda kai duk kalmomin ka ɗaya biyu manzan Allah sallallahu mai zaune a guri ana lissafa masa astaghfirullah a tubu ilai wajen kimanin fiye da sau 70 ko saboda kasancewa sa tayyib sallallahu alaihi wasallam amma ka zauna kusa da wani sai ka lissafa masa shari'a guda nawa ka gane ko ai ka ga me yasa saboda yanayin sa da yake ciki an gane to akan kaje akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru ibadillah alladhina idza ru'u dhikrallah mafiya alkhairin bayan Allah wanda ganin su kawai wa'azi ne da ka gan su sai ka tuna Allah akwai irin su da yawa Allah ya kara mala lafiya kamar ka dauki misali Dr. Ahmad namu da Tijo Ahmad Bamba ka ga mutun da farin gemu duk wanda ya saba ganin sa ya saba ganin sa a TV yana haddathana haddathana ko kana ganin sai ka tuno da wani wa'azi abinda kawai kana ganin irin su me kake tunowa wani wa'azi wata manzon Allah ya ce kaza kullum manzon Allah ya ce ka kake tuno to ne sai kasance surar su ta liku da wa'azi da ka gan sai ka tuno da me da Allah kaga ana sa musu rai cewa aikin su tayyib ne su din ma tayyibun muna musu fata haka ko ba muna tsarkake su bane a gurin Allah amma na musu wannan zaton to an gane fassarar wannan kaga ke me al khabithatu lil khabithin Hamma idan wani yayi wani aikin in ka ce wane ne ka zai ce kai anya ko wane me yasa saboda ba a ganin sa wannan aikin kamar ba nasa bane ko aikin khairin ko na sharrin wato idan wanda aka san shi tayyib ne yayi wani aiki da ya saba wa yanda yake sai ka ji ana tantama ana kai anya kuwa kai ba dai wane ba ko kuma wanda aka san shi din akwai ran afwan da misalin zan bayar misali ne amma zai fito mana da abin akwai wani ban Allah da ya cuta ta shi kuwa shakuwa ta dame shi ta dame shi ta dame shi to kasa irin mutane in rashin lafiya ta dame ka sai kaga kowa ma bayani ko da bayanin hankali ba zai dauka ba saboda ana neman lafiya sai ga ana ana sauraron sa ko to sai wata dattijuwa take cewa a samu kan zabuwa sannan a zo a samu ruwa a jika a samu wanda ya fi kowa ƙarya wanda aka san ya fi kowa ƙarya wallahi gurin gaba ɗaya fakin aka ce wance aka hada baki ijma'i fa suka haɗa baki suka ce wanti saboda <laughs> ita za a nemo to kaga irin wannan duk gaskiyar da ta faɗa ai kaga ƙarya za a ce mata kawai cewa za a yi ƙarya ne da an ce wance ce kawai cewa za a yi ƙarya ne ina fatan gane wannan tafsir khabithat lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat a cikin wannan tafsirin akwai wa'azi sosai ga duk wanda yake so ya zama mutumin kirki wato ayoyin suna faɗa cewa me babu komai ne yin kirki ba shine kai magana ta kirki da kuma aiki na kirki sai ka zama mutumin kirki ba kuma komai ne ya kasance mutum kazami mutumin banza ba shine aiki na banza da kuma magana ta banza shine zai zama me mutumin banza in kana yawan yin aikin alkhairi kana yawan faɗan magana ta alkhairi sai ka zama mai alkhairi hakan kana yawan yin aikin shari kana yawan magana ta shari sai ka zama mai shari sai ka zama khabith سبور من أيوكا خبائثني كذا ما طيب أي كم كم طيباتني ألا غسامش كين طيبة غسامش كين خبائث سيب سرا تبيو شين الخبيثات كذا مماتا للخبيثين سنا كذا مزا والخبيثون هل كذا ممزا ما للخبيثات سنا كذا مماتا والطيبات سركاكا مزا tsarkaka mata afwan litayyibin suna ga tsarkaka mata haka wa tayyibun tsarkaka maza litayyibat suna ga tsarkaka mata ko an gane shigen da yawa kadda wancan yake dogo sai da waye din da yake faɗa an gane to haka na kirki sai ta kirki ta banza sai na banza kama azani la yankihu zaniyatu la yankihuha kaga abin da ya kamata kenan ko kana na kirki bai kamata ka ɗauko zaniya ka ce zaka aura ba ai ba ku dace ba layin ku ɗaya ba saboda kai na kirki mata ka kana so ta ringa yin shiga kirki zaniya ko ba za ta yi wannan ba kana so ta ringa rintsa idanta zaniya ba za ta yi wannan ba kana so ka ta kula kowa sai kai ta kuma mazinaci ya yi daman mazinaci kenan kula wasu ba shine zinab ba to haka ba za a dace ba kwata-kwata an saba to nan fassara ta biyu kenan wato na kirki maza suna ga na kirki mata haka na kirki mata suna ga na kirki maza haka 'yan banza mata suna ga 'yan banzan maza 'yan iska suna ga 'yan iska mata duk dai cakuɗe ɗaya ne wannan suna mashin da wayannan wannan ma suna mashin da wayannan to sai Allah ya ce tunda haka ne kuwa ula'ika suna na Aisha tunda kana neman tayyib waye yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye yafi manzon Allah tsarki waye yafi manzon Allah nagarta waye yafi manzon Allah kasancewa tayyib babu kaga shikenan matansa ma kuma tayyibat ne kenan an gane ayar tunda shi din tayyib ne to matansa tayyibat ne tunda su din tayyibat ne suna gashi kasancewa su tayyib an gane to shine Allah ya ce ulaika wa'annan bayan Allah da ake magana su da mistah ba da mistah da Aisha radiyallahu anha da Safwan bin Mu'attil ko bin Mu'attal mubarra'una ababan wankewa ne an wanke su fes ma ya kulun daga dukkan abin da munafikai suke faɗa lahum maghfiratun suna da gafara babba gafara kamar yaya wani zai ce an ce musu gafara to shin aka ce maka ba sa zunubi manzo Allah da kansa manzo Allah ya ce masa inna fatahna laka ice liyaghfira laka Allah ko dan Allah ya gafarta ma dan haka duk kullu bin adam khata inji manzo Allah duk dan adam mai kuskure wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure sune masu neman tuba to haka kowanne yana neman gafar Allah subhanahu wataala duk yanda mutum yake da girman matsayi duk yanda yake da kololo kasancewa gurin salaha to dole akwai wasu abubuwa da yake bukata Allah subhanahu wataala ya me ya gafarta masa akai kuma kamar yadda muka faɗa kwanaki zunubin ne kala kala ko eh ba wai ka kaza an ce zunubi kaza ta irin abin da muke yi na faɗa mana na jinsu eh, kwana na biyu na cikin ranakun tafsiri ɗaya daga cikin sabon manzala ke cewa kuna aikata wasu ayyuka da a idan ku bai fi ba su fi girman ah, girman ya sunansa ne gashi ba saboda inda kuke ganin kankantar su amma mu zamanin manzo Allah muna lissafa su a cikin zunubai masu nutsarwa a cikin jahannama da yawa ko da yawa yanzu kai so da yawa kai alkawari ka saba kuma baka ji komai ba amma a cikin irin wancan mutanen kai alkawari ai babban abu ne babban abu ne tayin sai da tana aisha radiyallahu anha da ta ba ta sake abdullahi bin zubair wanda ake ce mata ummu abdullahi ba shine abdullahi din ba ai da shi ake mata alkunya wata ran aka mata dukiya ta rabar gaba daya da ya ji labari sai ce ai zai mata hajiri me hajiri shine ya sa mata takunkumin kyauta daga wani ai wawaye ake wannan ko saboda wai gare ki kyautar ta yi yawa za a kawo wannan dukiya da hankali ba zai ɗauka ba a ce an rabar da ita je ne ko shekaran je mun faɗi kesar an rabar da ita gaba ɗaya lokaci ɗaya sai ki ganin zai mata hajari da ta ji labari ta ce a ni zai faɗa haka ta ce to wallahi ba ta sake masa magana to kaga ai ta shiga cikin wannan ayat da muka faɗa wala ya tali ko ka gani wala ja'alla la li imanikum dole haka manyan sahabbai aka ringa kai kawo ana kokarin sasantawa a ba ta hakuri a ba ta hakuri da kashin dai aka samu aka shawo kanta ta haƙura to har ta bar duniya tana kafara kan wani ka kafara ne da muka karanta a jiya a yi da'amu a shirati masaki na min wasu ɗaya mata ɗaya alaikum auki sautun au ta halilu gaba ɗayan uku nan to lamin jirfa fasu yamma talata ayyam wanda ba shi da hali na hudu ya azumin kwana uku to amma ta ringa yan ta bayi akan wannan rantsuwar data ta ta ringa yin sadaka kala kala duk sanda ta tana ta ta kuka ta yi sadaka ta yan ta bayi ta yi bayi aga fa laifin fa to ni yanzu ne da kai sau nawa muna rantsewa abu mu ce wallahi tallahi kaza da kaza ba za mu yi ba ko mu zo mu yi sulun bakwai wani ma ko kafara ba zai ba wala wasu ma ba sa kafara sai ce to ai Allah mun tuba Allah ka yafe mana shikenan kawai to shi yasa Allah subhanahu wataala ce lahum maghfiratun an ce zunubin zunubin kala kala ne kala kala ne kuma ko anan ma yanzu kai abin da zaka gani babban abu ne idan wani a fada sama da ya sai ga ai ba komai ko eh gani za ma shi ai alhamdulillah yanzu shi a cikin fada sama da yanzu wanda baka sallah jami'i ba sai ka ji abin ya dame ka saboda ka san girman jami'in amma shi wancan an ga yayi sallah ma sai a gode wa Allah a ce kai wala wani alhamdulillah yanzu har sallah yana yi me yasa an gane ko wato kusancin mutum da kuma yadda yake kallon zunubi to haka kana ƙara sama a gurin Allah kana ƙara samun shiga kana ƙara ganin girman zunubai kuma sannan kana ƙara nesa da Allah kana ƙara ganin arhar zunubai to na haka an ce zunubai suna suka tara dukkaninsu kuma saba Allah subhanahu wa ta'ala ne ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun wayanna ababan wankewa ne ababan tsarkakewa ne ga abin da duk wancan munafikai suke faɗa lahum maghfiratun Allah ya mustanadin gafara ta musamman wa rizqun da arziki karim mai karanci to a wannan tafsirin namu akwai wanda ya hararo na abu tafsiri na biyu in mhm, ka hararo na abu wacewa kai Allah ɗaya ne a <laughs> sa aka tambaya wani ya karfe daga hannu ashe bai gama jin tambayar ba sai aka nuna shi sai ce a cewa yake Allah ɗaya ne ulhu Allahu ahad <laughs> na'am akwai wanda ya hararo na abu تفضل نعم ضرب الله da kyau barakallahu fi ahsan ya hararo abinda muke so mu tsokaci akai wannan tafsirin da muka faɗa guda biyu duk suna kan layi wanda kuma shine asali Allah subhanahu wataala in ba a jarrabawa ba to baya jarrabar na kirki da ta banza kamar al-sheikh ibn abi zaid al-qirawani an san shi mai risala an kaga babban malami ne ana ce masa malikus saghir karamin imamu malik ake ce masa to shi an ce ba abin da Allah ya shi da shi sai mace amma in ya fito manyan mutane masu mulki duk girma shi ake amma matan nan kadai ta rike masa makogaro ta shi sakat shine ake bada labarin cewa ai wata ran yake so ya bata darasi za a yi sallar iri an taru sai kasance shi kaɗa yake jira to gidansa yana kusa da bayan gari sai ya buɗe mata taga ice ki kalli nan duk iya mutanen nan fadin suke jira yanzu kowa ya zo sarki yana ciki kowa ya zo wa ake jira ta da sallah ni ita ko nan bai saki saurara min ba ta ce a ah, wai to ka fita saurara mana ka gani in ka tashi zuwa ai ka sa alkyabba ka sa rawani ka sa babbar riga ka sa ciki ba dole sai girma maka ba in ka je musu inda kake zuwa mun ai ba su girma maka ba kai ba wato dai shedani ya ce sosai to sai dalibai suke cewa Allah gafarta malam yanzu matan nan taka Allah ya hore mana ƴaƴa kala kala ga sunan sun fita komai ka sake ta mana mu baka duk ƴaƴan da kake so duk wacce kake so a garin ba inda zaka nema a hana ka ya to in kuma na sake in na sake ta ina Allah zai jarrabe ni to ita shi ya duwa ba inda Allah ya jarraba shi ta hannunta eh ka gani kuma jarraba ana ma jarraba kana ƙara kusancin Allah subhanahu wataala ko eh a zuwa dan koda ka dan dan koda ka ka inna lillahi sannan ka kuma samun shiga a gurin Allah <laughs> na'am to haka Allah ya jarrabu wasu wasu mazajen Allah ya jarrabe su da mata wanda suke gana musu azaba suke gasa musu kaya a hannu haka wasu mata yamma Allah ya jarrabe su da maza wanda suke gana musu azaba suke gasa musu aya a hannu shine Allah ce daraba Allahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa Allah ya buga misali a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya misali ta ko'ina idan kai ɗa na wani mutumin kirki to kasance wasa mutumin kirki ya ɗauke ka ka je ka shanta ke ka zama na banza to na alahira ba abin da zai amfana ma sai ba misali ga annabi nuh da ɗansa ko ya bunayyar kan ma'ana wala tukun ma'al kafirin haka idan kai mahaifi ne na mutumin kirki akwai wani babban malami ka san mutum ya zama da tilo rabu da shi kawai ya gama maka sani wani babban malami a nan garin sai ya wa'azi wata ran bayan ya tashi sai wani tilo ke cewa Allah ku rabu da shi rabu da shi Allah babansa mai bai ba nan eh nan babansa ba abin da bai ba ice to har ma kira da yake shi sai shi baka tukunya mai fitar da farin tuwo eh wai sai shi baka tukunya mai mai fitar da farin tuwo to me dai nake so na fara anan shine kasancewa ka baka tukunya da fitar da farin tuwo wannan farin tuwon ba zai wanke bayan tukunyan ba a ranar lahira an gane ko da haka idan kai mutum ba na kirki bane amma ɗanka na kirki ne komai kirkinsa komai matsayinsa a gurin Allah ko ya kai ga khulla khalilullah to wannan kasancewarsa na banza ba zai amfana ma ba sai ya bada misali da annabi ibrahim ko ka gani mahaifin annabi ibrahim duk da kasancewa su baban khalilullah baban annabawa duk wani annabi bayan zuwa annabi ibrahim khalilullah duk wani annabi ya zo daga tsatsan sa yake dukkan wani annabi daga tsatsan sa yake annabi muhammad daga tsatsan isma'il dan ibrahim sauran annabawan banu isra'il daga tsatsan annabi ishaq dan ibrahim amma duk da haka mahaifinsa kaga kasancewa annabi ibrahim khalil bai amfana masa ba to in kasancewarka kai miji ne na wata mutune kirki amma kai ba na kirki ba ne to shi ma wannan hakan ba zai amfana maka ba sai ba da misali da asiya matar fir'auna wa darba Allah mathal alladhina amanu mar'ata fir'aun haka in kasancewa kike mutune banza ce amma mata mutumin kirki to wannan shi ma ba zai amfana miki ba sai ba da misali annabi nuhin da annabi lutu kaga duk wannan misalai bayar dan me dan dukkan wata karaba duk wani kusanci kuma ina ga yana cikin wayannan ko akwai wani kusanci da ba faɗe shi ba don kowa ya shiga Shi shine wa'azin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa sa da Allah ya saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin ya tara gaba ɗaya dan yin su musu irin wannan bayanan cewa ku sai kanku ku fanshi kanku daga wuta dan ni bazan amfana muku to ina karaba take amfani kusancinka da mutumin kirki zai amfana ma Shi ne abinda ba shi cewa ko alahira wani zai ci albarkacin wani me yake nufi hadisin shafa'a ko ka gani za a je gurin wani ya ce ba zai iya ba je gurin wani ya ce ba zai iya ba je gurin wani ha zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je addu'a kuma Allah ya saurari mutane kaga an ci albarkacin annabi Muhammad to sanin kai ma in na kirki ne kai mumini ne iyalanka mumine ne to imanin ku zai amfana wa juna in kun shiga aljanna wasu sun fo sama a ciki to Allah zai cicciɓo na ƙasan su ƙara sama su tarar da wayancan amma wannan mumini ne wannan kafiri to babu wata nafi'a da zai amfana masa da shi an gane misalan to shine ma'anar wancan hadisin wa daraba Allah masalan ladina kafaru mar'at daraba Allah masalan ladina kafaru mar'atan nuhin wa mar'atan lut Allah ya bada misali ga kafirai go misalin wa kafirai imra'atan nuhin wa mar'atan lut kwatankwacin mata annabi nuh da mata annabi lut kanata tahta abdain wannan matan guda biyu sun kasance a ƙarƙashin auren abdaini bayi guda biyu min ibadina salihaini ga cikin bayin mu salihai fa khanatahu ma sai suka kha'ince su kha'inta su suka ta me bayyana kafirci bayyana musulunci da boye me kafirci Allah ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an hakan bai amfana musu komai a gurin Allah ba wa qila dukhulan nar ma'ad dakhirin za a ce musu ku shiga jahannama tare da masu shiga wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'at fir'auna Allah ya bada wani misalin na masu imani ga matar idan lokacin matar fir'auna إذ قالت رب لغة تكيتشوا تكيرون الله تكيتشوا تكيتشوا مي رب ابن لي عندك بيت في الجنة gina الله a من أقرنك جدا aljanna. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كتسيرت الدنيا daga fir'auna da aikinsa kuma ka tsayar da ni daga aikin azalimai to zaman ka karkashin mutumin banza in kai na kirki ne addinin musulunci bai da wannan ba sai akwai zarura babba kamar ba yanda za no option ba ka da yanda za ka to nan kana da uzuri zaman ta banza a ƙarshen mutumin kirki shi ma ba a yadda da wannan ba addinin musulunci to amma ya aka gina annabi nuhu da annabi lut kaga da Allah cewa fa khanata huma saboda mata suna da wani abu yanzu mu lokacin mace sai ta shekara da shekaru tana ba gidanka ka sani ba shi yasa mutum ya ritaya zaga ana targima mutumin da abin da aka shekara talatin a gidan ana yi saboda yana zuwa aiki baya so a amma ya taɓa aiki sai a to bayan shekara talatin da wani abu sai ya dawo gida ya zauna sai ga ana yi sai ai ta rigima ce to ai shekara talatin ana abin nan ba kai saka canja ba da kana ina shi kuma shekara talatin ba gani yake ba duk tana faruwa za ga wanda ya wanda ya ritaya an fa samun hatsaniya a gidan ko kuma duk da cewa shi ma da yana fita haka yanzu kuma zama zai umarni ya hani ya waye da sauransu to dai karin bayanin ka ne wannan <laughs> bayanai da kala kala almuhim dai mata sukan yi in mace ta gada ma wani lokacin za ta yi abubuwa da yawa mijinta bai sani ba to su wa'annan matan har mazajen su mumine kare wata ma annabawa amma su kuma suka kha'ince su gurin goya wa al'umma su baya ana samu sosai shi yasa ga wasu matan ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a duniya mata'a duniya dan wani jin ne ta taɓa lashi na ɗan lokaci kaɗan yace amma a ciki gaba ɗaya kafu wa khairu mata'iha abin da yake mafi alkhairi na jin daɗin duniya almar'atu salihah mace ta gari in ka samu mace ta gari ba wallahi ka gama rabauta za ga wani Allah ya hore masa komai amma matarsa ta sa sai surute yake a cikin mutane akwai wani malamin Allah ya kara masa lafiya in an zo ana karatu kawai ana cikin karatu fa sai ce kawai mutum ya yi karatu karatu bai amfana masa ba to ta haɗo su kenan a cikin gida sai ba na ina cikin sharhi ba kawai sai katse wannan sharhin da ake ciki aikin banza sai a ci algabar ta mana algabar ta mana wala yin mutum bai wasa ba sai su hada masa zafi ga ya fara surutai akan hanyar jiya ta surutai kuma dalilai kala kala jiya muke hira jiya ne ko shekarun jama'a hira da wasu nake ba su labarin da wani bawon Allah ya ba mu labari ya ce akwai wata aka masa aure auren saurayi da budurwa ba suna san juna sosai ba wai kiyayya suke ba aka masa auren suna son juna kamar in ba su ba sai rijiya din nan ake cewa to bayan auren kuma kullun sai ta tashi sashi da baka kullun ta tashi bala'i kullun ba zaman lafiya duk abin da ta san ba za so shi zai duk abin da ta san baya so shi za ta yi mutum ne mai san tsafta sosai amma in ta tabbatar ya kusa dawowa ita ma tana tsafta ba sai lokacin dawowarsa ya kusa ta ɗauko abubuwa ta barbaza su ne ta ajiye su can kusa da gado can haka ne abinda dole sai ka yi faɗa izo i ta bala'in ita ta bala'in abin da ya gagara sai ya je gidansu yake fada ya ce in wancin ba ta so a raba auren nan shi kullum ba zai iya ciwon kai ba kullum kansa yana ciwa tsoron dawowa gida yake ya yi fadan ya fadan da aka ritsa ta dai aka takura aka takura ta ce ita wallahi ba lokacin da ya fi burge ta a duniya sai lokacin da yake bala'i in yana wannan fadan burge ta yake ka gani to kuma yaushe zai faɗa in ba ya tsokane shi ba kaga zai sai na tsokana ya ana zaune lafiya ba zai faɗa ba to almuhim lamarin mata da maza sai a basu kawai lamarin mata da maza kawai sai Allah sai Allah kawai wani al'amarin sai Allah to shi sai an ka samu mace ta gari sai ka gode wa Allah shi yasa manzo Allah yake cewa ya macen tagar take idan nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha a'atka wa in ghibta anha hafizatka fi maliha fi nafsiha wa malik idan mace tagar ita ce wacce in ka kalle ta za ta faranta ma malamai suka ce hakan yana nufin ka aure wacce kake so kenan idan ka auro ci kake so duk sale an tuka duk kawo kan ka kalle ta sai kaga tana baka haushi in ka auro ci kake kiko eh ma'anar sarrat ka kenan in auren ba na soyayya bane duk ta kawo kan in ka kalle ta haushi za ta baka saboda ba soyayya to shi zaki bukata auren soyayya kuma hakan yana nufin me tana da tsafta kenan ko saboda duk yanda kake kaunanta kuma in ba ta da tsafta sai ga abin yana baka haushi yana baka takaici ka fi gano wannan ko kwarai mako an ji shi <laughs> wa in amartaha ata'atka haka yana cikin kasancewa ta gari in kai ba ta umarni za ta yi maka da'a a tun tunda ba bayanin mace don rage ba ga lokaci na mai shin mana wa in ribta anha kuma in baka nan shine uwa uba in baka nan hafizatka za ta kare mutuncinka ta kare maka addininka fi nafsiya a karan kanta za ta kare mutuncinta ta kare mutuncinka wa malika da kuma dukiyarka wato mace ta gari ba ta kule-kule ko ba ta sace-sace to in kaɗa wannan kaɗa ta gari kenan shi ne ala ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah to ga nan Allah ne da kansa yake bada labarin su ko to amma suna sabani da gidan manzon Allah saboda shi Allah da kansa shi ya bada labarin wayancan kuma shi ke bada labarin wannan a gidan manzon Allah yace wannan tayyiba ce kuma wannan tayyib ne ko wancan ko mutanen munafikan sune khaba'ith da kuma khabithai mata khabithat da khabithun an gane kuma yace matan manzo Allah mubarrauna mimma yaqulun ya musu alƙawarin aljanna ba a guri ba cikin alƙur'ani ga wannan gurin lahum maghfiratun wa rizqun karim ga kuma can ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آية الخيار da Allah ya bayar kuma duk gaba ɗayan suka zaɓi manzan Allah da ranar lahira gaba no exception ba wacce ta zaɓi dama wacce ma manzan Allah yake ji saboda yarinta na na Aisha sai yake ce mata bari zan faɗa miki wani al'amari amma kake gaggawa sai kin koma kin tuntuɓa iyayenki saboda ta ce ya tabbatar iyayenta kan ai ba za su zaɓi abin da ba manzo Allah ba da ranar lahira to ita ma duk yaran datta ba za ta zaɓi abin da ba Allah ba manzon ba manzo sa ba ranar lahira sai ta ce menene ya manzo Allah sai ya faɗa mata ayar sai ta ce yanzu manzo Allah akan wannan ne zaka ce sun shawarci iyayena ita mamaki ma take radiyallahu anha wa arda ta ce yanzu akan wannan ne sai na nemi umarnin iyayena ta ce ai na zaɓe ka na zaɓi ranar lahira ya manzan Allah ta ce amma ina neman alfarma kaka faɗa wa sauran ka ce ga abin da na zaɓa kishi ba ice <laughs> a ni Allah bai tura ni mai ta'annuti ba in dai sun tambaye ni zan faɗa <laughs> bai ɗau alƙawari ba da haka amana ce in kuka yi magana da mutum ce ka faɗa wa kowa to ko ce zan faɗa maka magana amma ka faɗa kowa in ka san za ka faɗa kowa kai malam faisal ne ba faisal ba ko fe eh mai fesawa to sai ka ce kawai yaban maganarsa saboda kaka je ku yi alkawari kuma ka je kai khiyana cikin sun muna munafikai almuhim dai alkhabithatu lilkhabithin munanan kalmomi da munanan mata lilkhabithin suna ga munanan mazaje kazaman kalmomi da kazaman mataye suna kazaman mazaje والطيبات والخبيثون للخبيثات aka kazaman mazaje suna ga kazaman mataye da kazaman kalmomi wa tayyibatu lit-tayyibin tsarkaka da daladan maza kalmomi da mataye lit-tayyibin suna ga tsarkaka da daladan mazaje wa tayyibuna tsarka tsarkakan mazaje lit-tayyibat suna ga tsarkakan kalmomi da mataye ula'ika wayancan mutane da ke jifan su da alfasha mubarra'una sun yi bara'a sun yi baran baran ba su ba alfasha ba alfasha ba su ba su hada hanya ba ma lahum maghfiratun kuma kan Allah ya sa ya masu tanadin maghfiratun wata gafara wa rizqun karim da arziki mai mutunci mai girma mai karamci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta shaukata yushakuha illa kaffara Allah biha min ba wani abu da zai samu musulmi min nasabin na daga wahala laqad laqina min safrina hadha nasaba mun ci kwakwa kenan mun wahala to mumini in ya wahala ka je ka wahala gurin neman abinci ka wahala gurin kare mutuncin kanka ka wahala gurin kare mutuncin iyalanka ka wahala gurin neman ilimi ka wahala gurin yin azumi ka wahala gurin yin sallah qiyamul layli eh ai kababuwa kabaka ta gaya ma ta kumbura duk a wahala to manzo Allah yake cewa ma yasibu muslim min nasabin wala wasabin ko cuta rashin lafiya wala hammin ko damuwa wani abu da ya faru mara daɗi isa ka cikin damuwa ka fita yau wani ya zo ya kara maka a mota kuma ya dura a shari'a ya gaba abin ya dame ka sai ka kawar da abin a zuciyarka wannan zai kasance maka kafara haka wani ɓaci rai da koya na wani abu mummuna da ya faru duk wannan damuwa in ka shiga cikinta to shi ma yana cikin abin da maza Allah ya safa wani hadisin wala hammin wala hazanin ko ta ci bakin ciki izo ma ta kowane irin fuska wala adin ko ne cuce ka ta kowace irin fuska ya kware ka zagi cin mutunci cin zarafi ko ka buge ko ka tuntube ko duk kowace irin adan takura wala gham ko damuwa ta wani abu da kake sa rai zai faru mara daɗi baka fatan ya faru kana ɗarɗarkar ka zai faru kaga kana shiga cikin damuwa shi ma ko wala gham kenan manzo Allah ce hatta shaukata bi shakuha haqqaya da mutum zai soke da ita ba za ta fa aban ne illa kaffara Allah biha min khatayahu fa sha Allah ya kankare masa zinubansa duk abin da ya faru ga mumin ya, ɗaya daga cikin wani abu na rashin jin daɗi na bacin rai to Allah yana kankare masa me zinubansa to shi yasa girman kuma bala'in girman ladan girman bala'in me girman ladan kaga wannan bala'in da suka shiga ai babba ne ai kimanin wata guda ga rashin lafiya ga yarinta ga kuma ca na mutane da suka yi ga duk duniya ta ɗauke ga mutum zafi manya bayanin a shekaran jiya ne na jin ko shekaran jiya waccan hatta idan zaqat alaihim al-ardu ko kusan wannan shi ta faru kuma da cewa sun ga ba makawa ba mafita sai Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ya kawo musu mafita din Allah ka samu mafita a duk abubuwan da muke ciki na'am aran mamaji. يا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحسنت بارك الله فيكم wato wannan shi yasa maka zaɓi wannan surar da mun fara da ita ahkam din da suke cikin ta sosai saboda in an zo gurin tafsiri kuma dauki wani abu a rike wanda za a ringa applying ɗinsa a cikin rayuwa gaba daya to gabar da zamu kuma shiga tana da matukar muhimmanci ita ma gabar isti'dan neman izinin shiga gida da yin sallama tana da matukar muhimmanci da haka yana da kyau kowa ya kokari ya rike kuma sannan in ma akwai wanda yake da tambaya ko akan wani abu in an gama yana da kyau mu tsaya mu dan yi tambayoyi ko a tambaya ko ko mu mu tambaya ko a tambaya Allah ya ce ya ayi wallazina amun ya ko masu imani kuma muna so ne mu dan ƙara sauri ga lokacin tashi yayi amma mu fasar ayar da mu tsaya akan ta sai gobe mu dora saboda kar lokacin Ramadan din ya wuce ba mu gama surar ba shi yasa muke dan gudu insha Allah ya ayyuhallazina amanu ya ko masu imani la tadkhulu buyutan kar ku shiga wasu gidaje ghaira buyutikum wayanda ba gidajenku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi sallama ga ma'abotan gidan dhalikum khairul lakum wannan shine alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkarun Dan ta haka ne za ku ringa tuna ko mumine ne addinin musulunci ya sa muku dokoki da ka'idodi da sharaɗai da do and don't ko to in kana tuna cewa kai mumini ne to addinin musulunci yana da dokoki da ya kamata kana kokari kana me karewa fa in lam tajidu fiha ahadan idan gidan kuma babu kowa fa fala tadkhulu hatta yu'zana lakum duk da haka kar ku shiga sai me an muku izini eh kakka je ka gida babu kowa kawai ka shige nan zuwa ce to wai baka izinin ka shiga ka ce ba kaga babu kowa ne ba wuce ce na shiga ban dauka ba Ba ta fudda barawo fa in lam tajidu fiha ahadan in babu kowa a ciki fala tadkhulu wa duk da kaka ku shige ka ku shige su hatta yu'dhanakum sai an ba ku izini wa in qila lakum irji'u in kuma ka ce ku koma ka zo kai sallama assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah malam bin isa yana nan eh yana nan to da Allah yana sallama sai malam ya ce ai ba zai samu fitowa ba da Allah koma kana jin murya sai ya ce koma ba zan samu ganin ka yanzu ba Allah ya ce wa in qila lakum irji'u an ce ku koma farji'u ku koma huwa azka lakum shi ya fi tsarki a tare da ku komawar ba ba ka tsaya ka ce ah ya ina jin wa hawan ma ya ringa cewa in an yi sallama a ce to ka ka ce ba na nan ina jin ka ba kana cewa ba ka nan ta ƙure shi zaka shi da ya maka ma alkunya bai fito fili ya ce wani koma ba sai ke cewa yaro a sirri ka je ka ce ba na nan ko ba baya nan ba ba na an gane ko a shi ba ƙarya ba tauriya yake yi eh dan dan wani wasu kewa ne haka ai ba cewa baya inda yake ba cewa ba na nan ba ba cewa ne a ringa irin wannan ba <laughs> eh wa in qila lakum irji'u nan ce muku koma farji'u ku koma din huwa azka lakum wa nashi fi muku alkhairi wallahu bima ta'maluna alim Allah duk abin da kuke aikata masanin sa ne laysa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ku shiga gidan da babu mazauna ba wato ba na takamime ba gida ne na zama ba fiha mata'un lakum matakar akwai wani amfanin a ciki akwai wata bukata za ku biya a ciki wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke me boyewa wannan aya kanta zamu tashi insha Allah Allah ya kai mu gobe abin da muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka sa mu zama gada da za a ringa haura ana tafiya a cikin fara wuta Allah ka sa mu gudu tare mu tsira tare ka tabbatar da zaman lafiya a ƙasar mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته